Saka mai wuya. Ghana ayyukan da NPP suka yi yana da kowa na gani. Mutane na mutuwa kan kidi ne. Ba kudi ba kudi a yi a supportin su. Yanzu inda muke gana ga kowa ya sani. Lokacin President Mahama da lokacin Mahmud Bahumiya kowa ya sani. Waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jin ciki. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu da ke an gama zaɓen Amerika mu ya juya kuma ƙasar Ghana wacce abin da ya faru a Amerika kusan shi za a sake maimaitawa can Ghana ɗin. Kamar yadda aka yi a Amerika inda Donald Trump na jam'iyyar Republican ya gwabza da mataimakiyar shugaban Amerika din Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats a can Ghana ma za a kwafa ta ne tsakanin wani tsohon shugaba na kasar ghana wato john dramani muhammad na jam'iyyar ndc wanda ya mulkin ghana daga shekarar 2012 har zuwa 2017 da kuma mataimakin shugaban kasar ghana na yanzu wato muhammad bawumia ɗan jam'iyyar npp saboda haka abin da ya bambanta zaben amurka da na ghana shine cewa a can ghana din maza biyu ne kawai suke fafatawa yayin da ana amurka tsakanin namiji da mace ne aka fafata to shi wannan zaben da da za a yi tsakanin shi john dramani muhammad ɗan shekaru 65 da kuma shi muhammad miya ɗan shekaru 60 wato za a yi shi ne ran bakwai ga watan disamba nan mai zuwa inda su biyu ɗin suke gwagwarmayar neman su mai gurbin shugabana na akufa ado wanda zai sauka daga kujerarsa ta mulki in allah ya kama cikin watan janairun sabon shekara bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na shugabancin wannan ƙasa da Allah ya azurta ta da tarin zinari da kuma koko. Akwai ƙananan 'yan takara masu son su shiga wannan zaɓe a can gane ɗin irin su Alan Kerry Martin na jam'iyyar Movement for Change da kuma Nana Kwame Bediako na New Force jam'iyyar New Force kenan. To amma dai jin da kowa yake yi shine cewa zaɓen nan dai tsakanin waɗannan mutane biyu ne wato Muhammad da Bawumiya. To kamar kowane zaɓe shi ma wannan zaɓe na Ghana yana da bambancin ra'ayoyi a tsakanin masu jefa ƙuri'a inda wannan yake goyon bayan wancan wancan yake goyon bayan wannan. Sunana Abubakar Muhammad Ghana Accra zaɓen da za a yi Ghana on the 7th December na jin presidential candidate in NDC John Dramani Mahama shi zai lashe zaɓe. Hujja shi ne kan economy rayuwa ya yi tsada ga tsadan abinci economy ya collapse to akan wannan ne nake jin ghanaians za su duba su zaɓi john dramani mahamman saboda su sake jaraba shi yadda america suka jaraba trump sunana abubakar Smail hamza accra ghana to jama'a ni dai a nawa gani dai insha allahu is excellency dr alhaji mahmud baumia zai lashe zaɓen ga ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe. Gaskiya ne gari ya yi ƙarfi, kuma gari ya yi ƙarfi ba Ghana kawai ba ne, duniya duka ne ta yi ƙarfi, kuma kowa ya san da haka. To haka ne, to dangane da wannan zaɓe na Ghana ne yau za mu fara kawo muku muhawara kan zaɓen. inda kuma shi wakilinmu na can birnin akara wato Ridwan Abbas ya gayyato manyan jami'an watsa labarai ko harkokin sadarwa na jam'iyyun guda biyu domin su fuskanci juna dangane da wa zai shiga wannan fadar mulki ta Jubilee House da ke birnin Akara. Assalamu alaikum jama'a masu saurare mu da warhaka yau likafar tamu ta yi taki ne zuwa ƙasar Ghana inda za mu shiga fagen siyasa. Za mu tattauna da jami'an manyan jam'iyyun siyasa guda biyu a nan ƙasar. Jam'iyyar NPP mai mulki da jam'iyyar NDC babban jam'iyyar da ke adawa. Tare da ni ta yin wannan tattaunawa akwai Usman Audu wadda shine communication officer na jam'iyyar NPP mai mulki. yana mazaɓar diyo. sai kuma Alhaji Jibril Maisu, Communication Officer mazaɓar Ayawa South. Eh, to jama'a barkanmu da haka. Barka ka Yawwa, za mu dubi yanayin da ƙasar mu ke ciki. Za mu fara ne da hali na tattalin arzikin ƙasar nan kamar tarin ƙasashe na duniya suna fuskantar matsi na tattalin arziki. Jama'a ko kowa na kokawa. Me sababin haka? Me ya kawo haka? Sa'an nan wani matakai ake ɗauka domin kawo wannan lamari a samu sauƙinsa. Za mu fara da kai da yake kai ne jam'iyyar da ke mulki Usman Audu. Bismillah. Me za ka ce mana? Garin ga kowa ya san tunda shugaban kasa na Nadu Danka Kufalu da mataimakin shi da Muhammadu Babiyo suka zo kan mulki. Ababen da suka gani da suka zo gaskiya ka duba from da suka zo up to 2019 ababen da suka yi yanda garin ga ke tafiya daga baya muka gan wani abu ya zo da duniya duka baki da ya ke covid covid ya zo ya ba aiki komai ya karfi cikin garin ga amma da da da kokarin da da ayyukan da suka yi suka suka fight covid ya te economy la zo yana kokari na wani aka fara fada wani gari kuma kasan duniya dai wani abu sami dan wanka dole ya taba ka domin muna akwai sai da sai tsakanin mu ko duniyan ga duka baki daya isa babin da ya so ya abubuwa ya ya balagunce ya bata amma in ka duba ayyukan da shugaban kasa ya yi tun lokacin da abubuwa bala kunta ya to yau kagan kamar zuwa economy da muke da shiga first first quarter ya grow 4.7% shi gadawa kamar ababa ya fara tashiwa ka duba wani lokaci mun samu garin ga eh, a sunan inflation ya ta up to 53% ya hau bisa inda muke magana ga ya zo 20.1 ababala komowa lafiya in ka duba da eh, wani challenge da gwamnati ga muke da shi ne gaskiya ka kafa ne eh, exchange rate duba exchange rate yadda ke tafiya nan iya hau shi ya fadi iya hau shi ya fadi iya hau shi ya fadi kowane gwamnatin da zai zo yana samun wannan challenge amma ka duba ayyukan da shugaban kasa ya yi domin ya san duniya baki da damuwa ya zo ka duba free SHS da ya kawo inda ya tanye talakawa da basu da kudi yalla taimaka da ya tanye mutane ta cikin wani hali can baya kun nuna cewar covid-19 shine sanadin matsin da aka shiga akwai waɗansu kuma ainihin fagen ko kuma dai fannin karatu da ke nuna cewa ai covid-19 irin kuɗi da ya shigo mana ci gaba ya kai mu gaba ya kai mu eh sa'an nan to in hakan ne ɗin lalle covid-19 shi ya kawo wancan matsalar to wannan karo menene kuma sanadin in ka duba wani ya ce ma kamar covid-19 mun samu kudi in ka duba for a year in aka ce maka economy gwamnati da ke cikin kaji wajen da yake samun kudin shi ne abin ga taxes da ake biya for one year ba biyan taxes yan ayyuka na gida na biyan su ba su zuwa aiki kowane gwamnati aikin gwamnati na zama gida ma ala biyan shi kudin da aka kawo na ayyukan da aka yi da shi aka ka tuna kamar lokaci da aka zo cikin covid-19 an ba mutane loans a matsayin ku masu gwamnati ya kuka tsaya ba ku karban tax ya meye ya fi covid-19 for year ba aikin da ake yi an ce kowa ya zama gidan ka tuna duniya baki daya duka ce kowa ya zama gida ba wani aikin da ake zuwa ba sai da sayarwa in da aka fita ma an gabgara gudun da aka gate ba aka te ya kan ka tuna kuma batun ruwa da batun light an rage na ga ce kowa domin an san an san abin da mutane alayyar da mutane ke ciki wannan lokaci. wato mun ji rikon naku kenan. Bari mu koma wurin dan uwa Jibri Maisu. Ka ji abin da dan wanka ya faɗa. Eh ko kuma a kun taɓa mulki. Amma muna jin irin korafin da kuke yi halin da sun ka shiga a halin yanzu me kuke yi ko kuma dai me za ku ce shine sanadi ko ainihin wurin lamarin daga can wurin ku ya mu ne. kaga abin da ke cikin ni eh, gaisuwa muke ma mamasu saurari wanga program kuma akwai a ta wurin bangaren npp kagan da abin da ya kamata su ta yi ne su zo suna ba da mutane an kuri, cewa kamar abin da muka fadan nan ba mu san aka abin yake ba wani abu suka faɗa kazan before 2016 sun bar kowa san kamar su ne suna da su magance komi matsayin da ake ciki? Yes. Na'am. Saboda sun bar mu sun cewa kamar ba ko lokacin da aka yi sai da kunu kinki wan sidin nan suna ga wannan abu bai yi ba. Na'am. Me yasa ni kamar yadda mataimakai shugaban kasa Mahmud Bawumi yake ce kamar abin ga eh, shi ya taba aiki daga abin ga Bank of Ghana. Na'am. Kudi na nan. Ya za a bari ana sai da kinki wan sidi. Wannan abu bai yi ba in suka zo ya zo kasa lokacin na gallon na fuel petrol 16 cd eh, 14 cd do gallon yanzu an da su yanzu akan ka gani 1 liter ma 15 cd sun yi goma sha biyar yes liter ma amma lokacin president mahama gallon duka 14 cd 2016 kafin abin ga a sake mulki su mura sai kamar su suke da suke da ilimi komin da za su su magance komi garin ga yau lokacin president mahama muna da rijiya daya ne na oil field kafin mu tashi president mess da late da mahama sun kare rijiya biyu aka ba su yau lokacin da president mahama muka zo na kan mulki kabata ko bashin da ake bi 122 yanzu za mu 668 bashi da suka ajiye mu 122 yes yanzu nawa kace yanzu 658 billion Ghana city. wanda suka bari kenan kuma wannan abin a turawa suka ce kama to whom much is given much is expected ba ciwon da ya kawo masala ba ne is lack of incompetence uh. lack of surutun da suke mutane ba san abin da ke cikin ba ana fadi musu kamar ba ku yi magana ku yi magana sun bar mutane gana sun yarda da su duba inda muke zuwa kan ga lokacin president maham in ka ba da force da ana baka dola daya yanzu dola na 15 to 16 cd ko mu ya bala ku ce eh, ba ka jin kamar yadda dan uwanka ke magana eh wannan ah, um, shigan cutar covid-19 ya addabi ya dami ba gana kadai ba wannan covid-19 suke fadi wannan wannan unji bature wai excuse ne covid-19 da ya zo nan mun samu kudi kusa da eh, miliyan talatin biliyan wani suna ce kamar kalubale bala'i ne da ya zo kowane kasa ko amma mu mun ce kamar Gana ma blessing ne saboda mun samu 30 billion gana cedi in ka duba 2022 or 2020 auditor general report Mm, reporting auditor auditor yaro wage out of 30 billion nan mm. Mm-hmm. abinda suka amfani da shi shi shine 12 billion daga 30 million talatin. yes amma suka kashe miliyan goma sha biyu yes sauran sauran duka ana ta mai ina yake su zo su account sun ba mu ruwa free kyauta ba a biya kagan kagan lantarki haka sun ka rika kagan me zaka ce kagan akwai akwai waɗanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na npp diwa ma sun bar fari wannan magana saboda mi To madalla, to nan za mu ja birki sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da za mu taɓo har da tambayar me yasa jam'iyyar MPP da ke mulki yanzu a Ghana ta kasa ci gaba da gabatar da shirin nan na bayar da wuta da ruwa kyauta ga mutanen Ghana kamar yadda jam'iyya ko kuma gwamnatin NDC ta yi a can baya. To da haka muke muku bankwana muna godiya ga shi wakilin namu Ridwan Abbas da kuma bakin nasa Usman Abdu da Jibril Maestro. A madadin su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington.